صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi na cikin koshin lafiya kada jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan sai mu gabatar muku da shirin afirka a yau bayan sa akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai shirin kyasoshin rayuwa za mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu sai shirin mu na karshe shine shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jira abin da za a saurara da Allah a cikin shirin namu kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 29 ga watan Oktoba shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan oktoban shekara ta 1922 jam'iyyar fascism ta benetton mussolini ta sami nasara a babban zaben kasar italiya mussolini ya kasance ɗan jarida ne kafin yakin duniya na ɗaya sannan kuma a shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism sai a shekara ta 1922 sarkin kasar italiya na lokacin ya naɗa shi a matsayin firaministan kasar mussolini ya samar da wani tsarin ci gaba na ƙasa a italiya na tsawon shekaru 60 amma yaƙe-yaƙen da ya shiga a cikin ƙasashen afirka da kuma yadda ya shiga yaƙin duniya na biyu inda ya kasance tare da ɓangaren jamus da kuma murkushe masu adawa da salon mulkin sa a kasar ta italiya duk waɗannan abubuwa da suka taru sun sanya shirye-shiryensa sun rushe sannan kuma bayan nasara da aka samu a kansa a yakin duniya na biyu sarkin kasar italiya ya sauke shi daga kan mukamin na firaminista sannan ya kama shi ya gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta 1945 sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin ta hanyar harbi da bindiga yana ɗan shekaru 62 a duniya da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 98 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan oktoban shekara ta 1923 kamal ataturk ko kuma mustapha kamal ya zama shugaban ƙasar turkiyya bayan faɗuwar dolar usmaniya a ƙarshen yakin duniya ɗaya kafin haka dai dolar usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da kasashen musulmi da na larabawa masu yawa shekaru goma sha biyar da yi yana mulki a ƙasar turkiya mustapha kamal ya yi ƙoƙarin shafe duk wasu alamu na addinin musulunci da kuma mai gurbin su da alamu da al'adu na turawa wannan halin ya ci gaba har bayan mutuwarsa a shekara ta 1938 kashi 99 a cikin 100 na mutanen ƙasar turkiya dai musulmi ne sannan ƙasar tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 780 kuma tana makwabtaka ne da kasashen iran syria iraki armenia kazakhstan bulgaria da kuma girka masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kaninsu. A kasar Sudan sojoji na shirin nada sabon firaminista da mambobin majalisar mulkin kasar. hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai buƙatar samar da kuɗaɗe kimanin dala biliyan 23 domin yaƙi da corona a duniya ƙungiyar hamas ta ce shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa dubu uku a cikin kwalin falasɗinawa laifin yaƙi ne tons kuma ga labaran da ke da ke babban kwamandan sojan ƙasar sudan abdulfattah al-burhan ya bayyana cewa nan da mako guda za a bayyana sunayen sabon firaministan kasar da kuma sabbin mambobin majalisar mulkin kasar a cikin wata zanta wasa da kamfanin dillancin labaran sputnik wadda aka watsa a yau juma'a alburhan ya ce yana fatan za a zaɓi firaminista da mambobin majalisar mulki a cikin mako guda dangane da zaben sabon firaminista kuwa abdulfatah burhan ya ce za mu zaɓi firaminista wanda zai kasance a cikin masu fasaha ya kara cewa an zaɓi tsohon firaminista ne bisa yarjejeniya tsakanin ɓangarorin siyasa da na soji yanzu kuma za a zaɓi firaministan ne bisa yarjejeniya tsakanin ɓangarorin na soji saboda haka a cewarsa suna da wani nauyi wanda ya rataya a kan su da kuma haƙƙi na jagorantar ƙasa kuma za su taimaka a lokacin riƙon ƙwarya har zuwa lokacin gudanar da zaɓuka a ranar litinin ta gabata ce dai alburhan ya sanar da kafa dokar ta ɓace a ƙasar sudan tare da rusa majalisar mulkin ƙasar da kuma gwamnatin rukun kwarya yana mai zargin ɓangaren farar hula na hukumar haɗaka da haɗa baki da wasu ɓangarori domin yin zagon ƙasa ga sojojin ƙasar a ganin kuma ranar litinin ɗin ce da ya rundunar sojin ƙasar ta sudan ta cafke firaminista abdullah hamdok kafin daga bisani kuma ta sake shi yayin da aka kama wasu 'yan siyasa da wasu jami'ai waɗanda har yanzu ba a sake su ba matakan da alburhan ya sanar dai sun jawo kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya tare da yin kira da suke 'yan siyasa da jami'ai waɗanda sojojin suke rike da su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta kakkausar suka akan matakin da saudiya ta ɗauka na sanya gidauniyar alƙardar hassan a cikin jirin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ji alhamis ƙungiyar hezbollah ta yi allah wadai da matakin na gwamnatin ali sa'ud inda ta bayyana hakan a matsayin cin zarafi ga al'ummar ƙasar labanan da kuma tsoma baki a harkokin kasar na cikin gida hezbollah ta jaddada cewa matakin na saudiya yana a matsayin kaskantar da kai ne ga gwamnatin amurka da kuma hidima ido rufe ga manufofin makiya al'ummar musulmi wato yahudawan sahayuniya ta kara da cewa wannan matakin na gwamnatin Ali saud ba zai iya sawa ko hanawa ba kuma hakan ba zai iya kawo wani cikas a cikin aikin wannan cibiya ta agaji a ƙasar labanan ba bayanin na hezbollah ya ce wannan cibiya ta sarwakar da kanta dukkanin abin da take da shi ne baki ɗaya wajen yi wa al'ummar kasar labanin hidima musamman ma talakawa da mabukata daga cikinsu wanda kuma kowa ya san hakan a labanan gidauniyar kadal hassan dai tana karkashin kulawar kungiyar hezbollah ne wadda kuma yake daukar ta a matsayin ɗaya daga cikin cibiyoyi da suke taimakawa al'ummar labanan wajen fuskantar matsalar rayuwa da kuma mummunan yanayin da takunkumin tattalin arzikin amurka ya jefa kasar a ciki ana ganin cewa dai hukumomin kasar saudiya sun ɗauki wannan matakin ne na saka wannan cibiya a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda domin daɗaɗa wa ƙasar ta amurka da kuma ƙasashen turai gami da gwamnatin isra'ila kamar yadda yanzu haka saudiyan tana rike da wasu manyan jagororin ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas waɗanda ta jefa su kurkuku domin daɗaɗa wa amurka da isra'ila to jama'a masu harika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar lafiya ta duniya wato who ta ce ana bukatar dala biliyan 23 da miliyan 400 a farkon wannan shekara mai kamawa domin yaki da cutar corona a cewar hukumar dai har yanzu akwai bukatar makudan kudade don tallafawa wasu kasashe domin samun allurar kafin corona musamman ma dai ƙasashe waɗanda suke fama da talauci hukumar ta ce yadda cutar ke nuna alamu dai nan da kowane lokaci za ta iya tsananta a wasu kasashe musamman ma dai ƙasashen da suke fama da matsalar tattalin arziki akan haka shugaban hukumar ya ce akwai buƙatar kasashen duniya musamman masu ƙarfin tattalin arziki da su taimaka wajen shawo kan wannan matsala ƙungiyar hamas ta mayar da martani akan shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa guda dubu uku a cikin yankunan falastinawa cibiyar da labaran falastinawa ta bada rahoton cewa kakakin ƙungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas hazim kasim ya mayar da martani da kakkosan murya akan shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa guda dubu uku a cikin yankunan falastinawa da ta mamaye a yankin yammacin kogin jordan ya ce amincewar da gwamnatin yahudawan isra'ilan ta yi na shirin gina sabbin matsakunan yahudawa guda dubu uku a cikin fars inawa shi kan shi wani laifin yaƙi ne wanda ya kamata a ƙasashen duniya su ɗauki matakin takawa isra'ila birki akan hakan da kuma hukunta ta akan wannan laifi kasim ya ce abin da yake faruwa ya ƙara tabbatar da cewa falasɗinawa ba su da wani abin da ya rage a gabansu illa gwagwarmaya domin kwatar 'yancin kansu daga mamayar isra'ila to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shirya sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun matsayin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ne kan juyin mulkin da sojoji suka gudanar a Sudan da rawar da wasu ƙasashen Larabawa suka taka wajen karfafa juyin mulkin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da bayani da ya samu amincewar dukkanin mambobinsa, da a ciki yake bayyana tsananin damuwarsa kan juyin mulkin da sojoji suka gudanar a ƙasar sudan tare da shirin ɗaukan matakan matsin lamba kan sojojin domin janye aniyar su ta juyin mulki a ƙasar a bayanin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar a ranar alhamis da ta gabata ya buƙaci dawo da gwamnatin riƙon kwarewar ƙasar ƙarƙashin jagorancin fararen kan hula kamar yadda aka cima yarjejeniya da ta zama doka a kasar hakanan bayanin ya jaddada buƙatar hanzarta sakin dukkanin jami'an gwamnati rikon kwarewar kasar da ake tsare da su wata majiyar jakadanci ta sanar da cewa kasar birtaniya ta raba kundin daftarin bayani na uku kan kasar sudan da a ciki take fayyace damuwarta kan juyin mulkin soji a sudan maimakon yin tofin allatsi ne a daftarin kudurin kamar yadda ta fitar da bayanai mutane biyu da suka gabaci na ukun rahotanni sun bayyana cewa matakin da kasar birtaniya ta dauka na rashin yin tofin alatsi ne a daftarin kudirin bayanin ta na uku ya zo ne sakamakon nuna rashin amincewa da kasar rasha ta yi kan fitar da bayani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai dauke da allah wadai da matakin da sojoji suka dauka na juyin mulki a kasar sudan a gefe guda kuma bolka ferret wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya duniya na musamman a kasar sudan ya bayyana cewa ya gana da shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan kuma ya bayyana masa tsananin damuwarsa kan tsare jami'an gwamnati rukun kwaliyar kasar fararen hula tun daga ranar 25 ga wannan wata na oktoba tare da jaddada bukatar sakin su har ila yau perez ya bukaci ganawa da jami'an gwamnati rikon kwarya da ake tsare da su tare da neman general burhan da kada ya tsananta lamarin lamarin yana mai jaddada yin kira ga jami'an sojin kasar da jami'an tsaro da su ɗauki matakin mutunta haƙƙin mutane da suke tsare da su kamar yadda wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ɗaukan matakin buɗe zaman tattaunawa tsakanin abdullah hamdok da aka tsige shi daga kan mukamin firaministan sudan da masu rike da madafin iko a kasar a halin yanzu da nufin neman hanyar warware dambarwar siyasa da kasar ta shiga domin sake dawo da gwamnati rikon kwaliyar kasar mai dauke da fararen hula da soji tun a ranar litinin rundunar sojin sudan ta dauki matakin tsare abdullah hamdok da ministocinsa masu yawa game da wasu jagororin siyasar kasar kuma general abdul fatah al-burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin kasar tare da yin alkawari ƙoƙarin kafa wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 kamar yadda general burhan ya sanar da dokar ta ɓaci a kasar tare da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin rikon ƙwarya a sudan yasir abbas tsohon minista a sudan sudan a gwamnatin rikon kwariyar kasar ya bayyana wa tashar aljazira cewa sojoji da suka yi juyin mulki a kasar sun hana duk wata ganawa da ministocin gwamnatin rikon kwariyar kasar musamman abdullah hamdok da ake tsare da shi amma rundunar sojin sudan da ta yi juyin mulki a yammacin ranar talatar da ta gabata ta sako tsohon firaminista abdullah hamdok zuwa gidansa da ke birnin khartoum amma ƙarƙashin daurin talala a gefe guda kuma kungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suke adawa da juyin mulki da soji suka gudanar a kasar sun bayyana cewa har yanzu jami'an gwamnati rikon kwaliyar kasar da aka rusa ta hanyar juyin mulki su ne wakilan gwamnatin sudan na halal a kasar kamar yadda bayanin ma'aikatar sadarwar kasar karkashin hambarariyar gwamnati rikon kwaliyar sudan ta sanar da cewa duk wata doka ko kundin da gwamnatin mulkin sojin kasar ta fitar bayi da halacci kuma bayi kan doka gidan talabijin mallakin gwamnatin sudan ya watsa rahoton cewa shugaban rundunar sojin kasar janaral abdul fatah al-burhan ya sanar da sallamar wasu jakadun kasar shida daga aiki ciki har da jakadar sudan a amurka nuruddin sati da jakadar sudan a kungiyar tarayyar turai abdulrahman khalil da jakadar sudan a kasar qatar abdulrahim sadiq da jakadar sudan a kasar china ja'far karrar da jakadar sudan sudan a kasar faransa umar manis da kuma shugaban tawagar sudan a janeba ali ajudi a bangare guda kuma rayuwa ta fara kumawa daidai kamar yadda take da kaɗan-kaɗan musamman a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar duk da samun wasu jama'a da ƙungiyoyi da suke fitowa suna ci gaba da bayyana rashin amincewarsu baya ga matsin lamban ƙasashen waje kan rundunar sojin ƙasar wakilin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa an buɗe filin jiragen saman ƙasa da ƙasa na sudan da ke birnin khartoum ranar alhamis da ta gabata bayan rufe filin jirgin bayan sanar da batun juyin mulki a kasar kamar yadda jami'an tsaron haɗin gwiwa tsakanin sojoji da 'yan sanda suka buɗe mafi yawan hanyoyi da gadoji a birnin khartoum gami da hanyoyin tafiya zuwa garuruwa daga birnin khartoum ko shigowa cikin birnin haka zalika harkar kasuwanci ta fara dawowa musamman a yankin kasuwar arab da ke tsakiyar birnin khartoum kamar yadda 'yan kasuwa suka fara baje kolin su a gefen hanya domin sayarwa wata sabuwa kuma haɗin gwiwar ƙasashen amurka da norway da kuma birtaniya sun fayyace cewa matuƙar rundunar sojin sudan ta amince da dawon firaminista abdullah hamdo kan mukaminsa to a shirye suke su ci gaba da gudanar da taimakekeniya da ƙasar sudan tuni dai shugabannin ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka buƙaci hanzarta sakin firaminista abdullah hamdok ba tare da wani sharaɗi ba kamar yadda suka buƙaci sanar da dawo da shi kan mukaminsa a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani mai kaushi kan batun dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta fitar tare da nuna rashin amincewa da duk wani batun juyin mulki a kasar gami da dakatar da sudan a matsayin memba a kungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnatin riƙon kwarya da aka kafa a bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 da nufin gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cika wa'adin gwamnati da kwankwariyar da nufin komawa kan cikakken tsarin demokuraɗiyya a ƙasar a wata sabuwa kuma shugaban rundunar sojin sudan da ya jagoranci mulkin soja a ƙasar general abdul fatah burhan ya sanar da naɗa ali as-sadiq a matsayin wakilin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a ranar alhamis da ta gabata bayan sanar da sallamar wasu jakadu daga aiki sakamakon bayyana rashin amincewar su da juyin mulkin soji a kasar hakanan jaridar washington post da ake bugawa a kasar amurka ta bayyana cewa sojojin da suka gudanar da juyin mulki a sudan suna samun goyon bayan kasar masar da kasashen larabawan yankin gabar tekun farisa don haka jaridar take kira ga kasar amurka da sauran bangarori daga bangaren yammacin turai kan daukan matakan matsin lamba kan kasashen jaridar ta fahimta cewa kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya sun taka taka gagarumar rawa a shekara ta 2013 wajen ganin abdul fatah al-sisi ya ɗara kan karagar mulkin ƙasar masar ta hanyar kifar da zababbiyar gwamnatin muhammad mursi kuma a halin yanzu suna ƙoƙarin ƙarfafa general abdul fatah al-burhan kan matakin da ya ɗauka na juyin mulki a sudan har ila yau jaridar ta washington post ta bayyana cewa ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun taimaka wa jami'an sojin sudan da kuɗaɗe wajen yakar tawagar fararen hula a gwamnati rikon kwariyar kasar domin karfafa karfinsu da haka ya kai ga juyin mulki a kasar jaridar ta washington post tana jaddada cewa dole ne kasashen yammacin turai su dauki matakan matsin lamba kan waɗanda suka taimaka kan juyin mulki a sudan ko goyon bayansa a tsakanin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya jaridar ta washington post ta sanya alamar tambaya kan cewa sojoji sun sanar da juyin mulki ne bayan 'yan sa'o'i da barin jeffrey peltman dan aiken amurka a yankin gabashin afirka birnin khartoum fadar mulkin kasar kuma a zamansa a birnin khartoum ya zauna da shugabannin fararen hula da na soji a kasar makalar jaridar ta washington post ta bayyana cewa dole a zargi gwamnatin joe biden da hannu a juyin mulkin kasar sudan duk da gwamnatin ta sanar da dakatar da kudade dalar amurka miliyan 700 da ta ware domin taimakawa kasar sudan a ƙarƙashin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 kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Zainab Bashir ce ke muku salama. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa, wanda nike gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tarashar talabijin ta Hausa TV wanda nike karanto muku littafi mai suna mu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. fitowa suka aje su Asabe a kicin. Risnawa suka yi suna gaishe ta. Amsawa ta tana miƙa ta wuce ɗakin ta. Laura ta riƙe haɓa tana kallon Asabe. Girgiza kai Asabe ta yi ta ce da alama Mubina ba ɗakin ta ta kwana ba. Laura ta ce Allah da ya kyauta. Ina tsoron ranar da za a yi abun kunya a gidan nan. Asabe ta ce kin ji ki da wata magana. uwarsu ɗaya ubansu ɗaya fa kike wannan maganar laura ta ce idan ma uwarsu ce ita aishe ɗan ba ubansu bane da zai sa musu ido ke da ke dai Allah ya kyauta kawai Asabe ta ce amin bayan ta gama sallah na ta koma ɗakin jimin tana jiran shi ya fito wanka dan wankan ya, ya fara yi kafin sallah yana fitowa ya kabbar sallah sai da ya gama sannan ya shafa mai ya saka kaya mubina ta ce yaya kai fa nake jira turare ya gama fesawa ya ce to kawo mani lipton na sha turo baki tayi ta ce wai yau da wuri zaka fita ne murmushi yayi ya ce wallahi yau mitin zamuyi karfe bakwai kin ga dole na fita da wuri kamar za ta yi kuka ta ce kuma sai yaushe zaka dawo zaman kusa kusa da ita yayi ya ce ki je ki kawo mani abinda na ce sannan tashi ta yi tana bubbuga kafa ta fita dariya yana girgiza kai ya ce baby sarkin rigima Bayan ta kawo mishi ta zauna ta ce wai yaya ba za ka faɗa mini ba? Murmushi ya ce ko me na faɗa maki za ki amince? Kai ta ɗaga ya ce ko da miji na zaɓa maki? Saurin kallon shi ta yi ta ce miji? Ya ce sosai ma kamar za ta kuka ta ce yayi waye dariya ya faɗa mata saƙon yasir saurin tashi ta yi tana faɗin wani yasir ba dai abokin wannan ƙazamar ba dariya jamilu ya sa ya kawo mota yana faɗin abokin nawa ne shine baki gane ba ta ce na gane shi mana ai dama na ga yana yawan kallo na idan na zo asibitin ku kuma wallahi ba na son shi domin tare suke da wannan yarinyar jinjina kai jamilu ya ce ni ma bai yi mani ba domin tare suke da ilham kullum suna tare abokinta ne sosai ni kuma ba na son ki auri namiji da yake da abokiya Hakan ya sa na ƙi amincewa da Ilham saboda ba ta da aboki sai namiji. Murmushi Mubina ta yi ta ce yawwa yayana tunda bai yi maka ba ni ma ba na son shi. Jamila ce ni ma baby tunda ya faɗa mini na ji ban amince ba. Zan samu maki miji da kaina tashi mu je ki raka ni na san bacci za ki koma. Jakar shi Mubina ta ɗauka suka fita. Jamila ce idan su dadi sun fito ki ce na tafi wanda waɗancan sarakan shiriritan kuma na san ba su tashi ba sai dai ya tafi sannan ta koma ɗaki ta kwanta Laila ce ta fita cikin shirin fita makaranta sallama ta yi umma ta juya ta nufi ɗakin abbansu bayan ta yi mashi, sallama ta fito har ta kai bakin ƙofa umma ta kira ta cak ta tsaya gabanta yana faɗuwa kusa da ita umma ta zo ta ce ya na ga ɗan kwali biyu a kanki Laila ta ce na'am Umma ta ce baki lura ba ne shi nan ya fito daga ciki hijab ki? Hannu Laila ta sa sannan ta taɓa ba saman kanta. Santsin gyalen ta ji murmushi ta yi ta ce oh ɗan kwalin ne ya yi mani nauyi idan na sa hijab shi ya sa na ɗaura gyalen. Umma ta ce ai na ɗauka har ɗan kwalin kika ɗaura. Murmushi Laila ta yi ta ce a'a Umma ta ce shikenan Allah ya kiyaye ki kula da kanki. ajiyar zuciya Laila ta saki ta ce nagode fita ta yi da sauri tana hamdala sai dai sai da ta shiga ɗakin Hamza don ta san Salim ya tafi aiki labulen tagar ta buɗe haske ya cika ɗakin saurin tashi yayi dariya ta sa tana faɗin tunda na tashi kaima dole ka tashi fuskar shi ya rufe ya ce ku ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba dariya suka sa gaba ɗaya Hamza ya ce wallahi kamar wata ninja Laila ta ce ai iyaka iyaka cikin gida ne kawai ina fita shiga ta tana ciki to jama'a duka da kanan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Tun zuga shirin muna amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi ƙoƙari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu ɓata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha Allahu za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan bawan Allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai ya kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma ƙibla ɗin alƙibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya bujirwa da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama ƙada'i wato ta zama ramuwa to ashe nan don ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka wato lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance ba ka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba a abin da ya kamata ka yi ta binciken alƙibla din nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani ƙoƙarin ka gano ina ne ƙibla ko da kuwa alƙiblan nan in daga karshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya saurar wa mutum na ya sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah ɗin sannan yana, ya shiga cikin sallah ɗin ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah ɗin to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla din take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla ɗin tana kusa da inda ya fara sallah ɗin? wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alkibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alkibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alkibla din nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin gurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fa yi kokarin gano alƙiblar nan ba gano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka za ka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ba Allah ya kawo to wannan amsa ɗin kenan a dunkule insha Allahu to shi kuma wannan tambaya ɗin take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙul mara menene haƙul mara haƙul mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a wurarenmu a ƙauyuka a wurarenmu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙul mara wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fiƙihu to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin bishiya ce a wurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangoro ko lemo ko dai mara wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa haƙƙinka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari ɗin da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangwaro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi ɗin na mai shigewa shine za ka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ci za ka iya ci kadin din abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana duk dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyarsa to fa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin kayi cewa a ai ga bishiyar mangoro a nan a ai ga bishiyar dabino a nan bari in ɗauka ɗanci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari je ci a wannan ka da haƙƙin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gabanka to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na nakasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta ɗaukan wani abu suna jifan bishiyar suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihun ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka ƙoshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba kar ka ɗauka ka tafi da shi wannan shi ne ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abin mutane ka shige ka shiga ciki waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tun da lokaci na nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da su za mu yi amfani da waɗannan? to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai bar wasu bangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan yakinin cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar ɗin ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyyar ya amfani da su a kan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba shi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shi ne sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma kimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da yaƙinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadunmu na yau da gobe to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu mu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tuwan sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 Ƙasashen Larabawa musamman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa ta Arab Link sun mayar da martani kan abubuwan da suke faruwa a Sudan tare da jaddada fatansu na ganin an samu kwanciyar hankali a ƙasar. kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link a ranar litinin da ta gabata ta bayyana tsananin damuwarta kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar sudan bayan da shugaban majalisar mulkin ƙasar abdul fatah al-burhan ya ɗauki matakin sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da kafa dokar ta ɓaci a sudan babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abu ya bayyana tsananin damuwarsa kan abin da ya faru a kasar sudan a ranar litinin da ta gabata sakamakon haka ya yi kira ga dukkanin bangarorin kasar da su yi riko da yarjejeniyar raba madafin iko da suka cimma a kasar tsakanin sojoji da fararen hula tun a watan agustan shekara ta 2019 bayan watanni kaɗan da kifar da gwamnatin umar hassan albashir a yayin taron zaman lafiya da suka gudanar a birnin juba fadar mulkin kasar sudan ta kudu a shekara ta 2020 Entwicklung bayanin kungiyar haɗin kan ƙasashen na larabawa ya ƙara da cewa babu wata matsala da ba za a iya magance ta ba ta hanyar tattaunawa abu mai mahimmanci shine mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma za a aiwatar a lokacin mulkin rikon kwarya kafin gudanar da zaɓuka a lokutan su da aka tsayar a nata ɓangaren gwamnatin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta jaddada cewa tana bibiyar al'amuran da suke gudana a ƙasar sudan tare tare da jaddada yin kira kan kwanciyar hankali da nisantar ta da duk wata wutar fitina a ƙasar musamman domin samun damar cimma maslahar ƙasa da biyar buƙatar al'ummar sudan a fagen ci gaba da nasarori kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa da jaddada wajabcin kiyaye duk wani batun da zai kare siyasar ƙasar da harkar tattalin arzikinta gami da al'amuran da za su kiyaye ci gaba da kasantuwar kasar kasar dunkwalalliyar kasa tare da samun haɗin kan al'ummar kasar da sojojinta ita ma a nata ɓangaren ƙasar masar a matsayinta ta makwabciyar sudan ta bayyana cewa tana zuba ido kan abubuwan da suke gudana a sudan tare da jaddada wajibcin ɗaukan matakan wanzar da zaman lafiya da amincin kasar gami da kare yarjejeniyar da aka cimma a kasar domin kasancewar kasar cikin aminci da zaman lafiya masu ɗaurewa ƙasar masar ta kara da bayyana cewa zaman lafiya lafiyar sudan shine zaman lafiyar ta da ma kasashen yankin baki daya don haka ta jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin kasar kan kai zuciya nesa tare da fifita maslahar kasa akan bangaranci kuma haɗin kan kasar ya zame mafi mahimmanci akan wata maslaha ta daban ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta bayyana rashin jin daɗin ta kan abin da ke faruwa a sudan tare da bibiyar al'amuran kasar tare da jaddada kiran kai zuciya nesa da rashin ɗaukar matakan ruru ta wutar rikici da tarzoma domin kare maslahar kasar a fagen siyasa da tattalin arziki gami da ci gaba da ganin kasar ta kasance ƙasa ɗaya dunkulalliya duk da saɓanin mahangarta ta siyasa kamar yadda kasar ta saudiya ta jaddada aniyarta ta ci gaba da goyon bayan al'ummar sudan tare da kira gare ta kan kare duk abin da zai ci gaba da haifar da zaman lafiya da sulhu gami da bunƙasa harkokin ci gaban ƙasa tun bayan sanar da matakin da sojoji suka ɗauka a sudan a ranar litinin na rusa majalisar shugabancin rikon ƙwaryar ƙasar shugaban majalisar shugabancin ƙasar general abdul fatah abdulrahman al-burhan kuma babban kwamandan sojin kasar ya jaddada aniyar sojoji na mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma a kundin tsarin mulkin kasar a lokacin gudanar da gwamnati rikon kwariyar kasar amma ya sanar da batun jinginar da yin aiki da wasu ayoyin dokan kasar ciki har da tsige gwamnonin jihohin kasar tare da ɗaukan alkawarin ci gaba da kula da harkokin kasar domin gudanar da zaɓuka a kasar da nufin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya General Burhan yana jaddada cewa Sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a yanzu musamman hatsarin rabuwan kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba yana mai nuni da cewa za a kafa sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin ƙasa da za su jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka a watan Yulin shekara ta 2023 a farkon sanar da juyin mulki a Sudan wasu rahotanni sun bayyana cewa sojoji sun yi awon gaba da firaministan kasar abdullah hamdok da matarsa daga muhallinsu da ke birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan zuwa wani wuri da ba a sani ba amma a halin yanzu akwai wasu bayanai da suke fitowa cewa ana tsare da abdullah hamdok a wuri na musamman mai tsaro ana ta bangaren kungiyar tarayyar afirka ta au ta sanar da dakatar da ƙasar sudan a matsayin memba a kungiyar majalisar zaman lafiya da tsaron kungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa rundunar sojin sudan ita ke da alhakin kare lafiya da tsaron jami'an tsohuwar gwamnati rikon kwaryar kasar da suke tsare tana mai jaddada yin kira ga rundunar soji kan mutunta dokoki da baiwa gwamnati riƙon ƙwarriyar ƙasar damar kaiwa ga gagarumar nasarar da ta dosa har ila yau majalisar zaman lafiya da tsaron ƙungiyar tarayyar afirka ta kwadaitar da dukkanin ɓangarorin sudan kan yin aiki da dukkanin dokokin da aka cimma a yarjejeniyar birnin juba na ƙasar sudan ta kudu tana mai jaddada cewa gudanar da yarjejeniyar ita ce hanyar da za ta kai sudan ga mafita don haka ce ci gaba da aiwatar da tsarin gwamnatin rikon kwariya da aka cimma a ƙasar ita za ta kubutar da sudan daga dambaruwar siyasar da ta shiga kamar yadda ƙasashen duniya suke ci gaba da taimakawa gwamnatin abdullah hamdok ita kuwa tawagar ƙungiyar tarayyar turai a birnin hartun fadar mulkin ƙasar sudan da ta hada da tawagar ƙasashen amurka birtaniya norway da switzerland sun jaddada matsayinsu na yin riko da hambararriyar gwamnatin rikon wariyar kasar karkashin firaminista abdullah hamdok a matsayin halittacciyar gwamnati riƙon kwarya a sudan kamar yadda suka jaddada wajabcin ɗaukan matakin sakin dukkanin fursunonin siyasa tare da samun zantawa da tsohon firaministan kasar abdullah hamdok A kazalika, kungiyar tarayyar turai a ranar talatar da ta gabata ta yi tofin alatsi ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a sudan tare da barazanar dakatar da taimakon kuɗaɗe da take baiwa ƙasar matukar sojojin ƙasar ba su hanzarta mai da madafin iko ga gwamnatin fararen hula ba babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai jose borel ya yi gargadin cewa da sunan kasashe 27 mambobi a kungiyar tarayyar ta turai ba su amince da duk wata dabarar rusa shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya a sudan ba tare da jaddada ɗaukan matakin hanzarta dawowa kan tafarkin da ake tafiya a kai a ƙasar kuma rashin yin hakan zai sanya kungiyar tarayyar turai ɗaukan matakai masu masu tsanani kan kasar sudan ciki har da dakatar da taimakon kuɗaɗe ga kasar a wasu kiraye-kiraye da suka fito daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar tarayyar afirka sun jaddada yin kira kan hanzarta sakin firaministan sudan a ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryar sudan abdullah hamdok da dukkanin 'yan siyasa da aka kama bayan juyin mulkin ƙasar kamar yadda gwamnatocin ƙasashen faransa da Birtaniya suka yi tur da juyin mulkin da aka yi a kasar suna jaddada yin kira kan baiwa gwamnatin abdullah Hamduk, damar ci gaba da gudanar da ayyukanta matsayar kasashen duniya gami da kungiyoyin kasa da kasa sun yi hannun riga da matakin da shugaban majalisar mulki a gwamnati rikon kwaryar sudan general abdul fattah al-burhan ya dauka na gudanar da juyin mulki a kasarsa tare da kame fararen hula da suke cikin gwamnatin rikon kwaryar kasar musamman firaminista abdullah duk da jami'an gwamnatinsa gami da kafa dokar ta ɓaci a ƙasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi da abin da ya kira juyin mulki a sudan yana mai jaddada hanzarta sakin firaminista abdullah hamdok da sauran jami'an gwamnatinsa gami da mutunta dokokin ƙasar da suke gudanar da harkokin siyasa a sudan hakanan ƙungiyar tarayyar turai ta jaddada sakin jami'an gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar da aka kama tare da kira kan nisantar wani matakin zubar da jini a kasar tana mai jaddada goyon baya ga gwamnatin rikon kwaryar kasar a matsayin gwamnati da ta fi taka rawar gani a lokutan da suka gabata a sudan har ila yau kungiyar tarayyar afirka a ta bakin shugaban hukumar gudanarwa ta kungiyar musa fakki muhammad ya jaddada yin kiran hanzarta sakin shugabannin siyasa da ake tsare da su a sudan tare da girmama haƙoƙin ɗan adam gami da sake sake gudanar da zaman tattaunawa tsakanin fararen hula da soji a ƙasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Tudunan ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a makafin karkare sai ya san barka sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka saurara. babban kwamandan rundunar sojan kasar sudan abdul al-burhan ya bayyana cewa nan da mako guda za a bayyana sunayen sabon firaministan kasar da kuma sabbin mambobin majalisar mulkin kasar a cikin wata zantawa da kamfanin dillancin labaran sputnik wadda aka watsa a yau juma'a al-burhan ya ce yana fatan za a zaɓi firaminista da mambobin majalisar mulki a cikin mako guda dangane da zaben sabon firaminista kuwa abdul burhan ya ce za mu zaɓi firaminista wanda zai kasance a cikin masu fasaha ya kara cewa an zaɓi tsohon firaminista ne bisa yarjejeniya tsakanin ɓangarorin siyasa da na soji yanzu kuma za a zaɓi firaministan ne bisa yarjejeniya tsakanin ɓangarorin na soji saboda haka a cewarsa suna da wani nauyi wanda ya rataya a kan su da kuma haƙƙi na jagorantar ƙasa kuma za su taimaka a lokacin riƙon ƙwarya har zuwa lokacin gudanar da zaɓuka a ranar litinin ta gabata ce dai alburhan ya sanar da kafa dokar ta ɓace a ƙasar sudan tare da rusa majalisar mulkin ƙasar da kuma gwamnatin rukun kwarya yana mai zargin ɓangaren farar hula na hukumar haɗaka da haɗa baki da wasu ɓangarori domin yin zagon ƙasa ga sojojin ƙasar a ganin kuma a ranar litinin ɗin ce dai rundunar sojin ƙasar ta sudan ta cafke firaminista abdullah hamdok kafin daga bisani kuma ta sake shi yayin da aka kama wasu 'yan siyasa da wasu jami'ai waɗanda har yanzu ba a sake su ba matakan da alburhan ya sanar dai sun jawo kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya tare da yin kira da suke 'yan siyasa da jami'ai waɗanda sojojin suke rike da su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta kakkausar suka akan matakin da saudiya ta ɗauka na sanya gidauniyar alƙardar hassan a cikin jirin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ji alhamis ƙungiyar hezbollah ta yi allawa dai da matakin na gwamnatin ali sa'ud inda ta bayyana hakan a matsayin cin zarafi ga al'ummar ƙasar labanan da kuma tsoma baki a harkokin kasar na cikin gida hezbollah ta jaddada cewa matakin na saudiya yana a matsayin kaskantar da kai ne ga gwamnatin amurka da kuma hidima ido rufe ga manufofin makiya al'ummar musulmi wato yahudawan sahayuniya ta kara da cewa wannan matakin na gwamnatin al saud ba zai iya sawa ko hanawa ba kuma hakan ba zai iya kawo wani cikas a cikin aikin wannan cibiya ta agaji a ƙasar labanan ba bayanan hezbollah ya ce wannan cibiya ta sarwakar da kanta dukkanin abin da take da shi ne baki ɗaya wajen yi wa al'ummar kasar labanin hidima musamman ma talakawa da mabukata daga cikinsu wanda kuma kowa ya san hakan a labanan gidauniyar kadal hassan dai tana karkashin kulawar kungiyar hezbollah ne wadda kuma yake daukar ta a matsayin ɗaya daga cikin cibiyoyi da suke taimakawa al'ummar labanan wajen fuskantar matsalar rayuwa da kuma mummunan yanayin da takunkumin tattalin arzikin amurka ya jefa kasar a ciki ana ganin cewa dai hukumomin kasar saudiya sun ɗauki wannan matakin ne na saka wannan cibiya a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda domin daɗaɗa wa ƙasar ta amurka da kuma ƙasashen turai gami da gwamnatin isra'ila kamar yadda yanzu haka saudiyan tana rike da wasu manyan jagororin ƙungiyar mayar falasɗinawa ta hamas waɗanda ta jefa su kurkuku domin daɗaɗa wa amurka da isra'ila ta jama'a masu harika da a sha'afa labaran da suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar lafiya ta duniya wato who ta ce ana bukatar dala biliyan 23 da miliyan 400 a farkon wannan shekara mai kamawa domin yaki da cutar corona a cewar hukumar dai har yanzu akwai bukatar makudan kudade don tallafawa wasu kasashe domin samun allurar rigakafin corona musamman ma dai kasashe waɗanda suke fama da talauci hukumar ta ce yadda cutar ke nuna alamu dai nan da kowane lokaci za ta iya tsananta a wasu kasashe musamman ma dai kasashen da suke fama da matsalar tattalin arziki akan haka shugaban hukumar ya ce akwai bukatar kasashen duniya musamman masu karfin tattalin arziki da su taimaka wajen shawo kan wannan matsala ƙungiyar hamas ta mayar da martani akan shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa guda dubu uku a cikin yankunan falastinawa cibiyar da labaran falastinu ta bada rahoton cewa kakakin ƙungiyar gwamnati falastinawa ta hamas hazim kasim ya mayar da martani da kakkosan murya akan shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa guda dubu uku a cikin yankunan falastinawa da ta mamaye a yankin yammacin kogin jordan to da wannan kawo karshen shirin namu baki daya sai idan Allah mai kowa da komai ya kama gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya